Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yan uwa musulmi daga wannan cibiya ta mutu al Ihsan Islamic Medicine Center da take a nan ya mai babban birnin Nijar. Insha Allahu a yau za mu bayani akan sihiri da rabe-raben sihiri da duk dai magana da ta safi sihirin ma gaske ne akwai sihirin koko babu. Duk za mu ji mai Qur'ani ya ce mai malamai suka ce da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu faɗi abubuwan da ƙur'ani ya zo da su wanda za ka lalata duk wani sihiri da aka maka insha Allahu da farko dai an san sihiri yana da rabe-rabe akwai sihir mardu shine sihirin da za a sa wa mutum rashin lafiya ko a sa ma bacci kasala ya zama dai baka da lafiya kullum an sa ma wata cuta ko a sa ma wani ciwo rauni ya fito ma ko a sa ma dai sauran dai baka iya bacci akwai sihir gumut wanda za a rufe ma kasuwanci ya zama kasuwar ka bata tafiya an rufe ma duk wani harka ta arziki gona noma komai ya rufe ta harka ta arziki baka da ita akwai sihirin nari wanda ake hadawa da wuta su ma a wasu kulle-kulle akwai sihir da ake cewa a sihir tafrik wanda za a raba tsakanin miji da mata rana tsaka ka waye gari ka gama ta ka rasa kanta ko ita gaba ɗaya dai an raba ku ko kai da mai gidan ku wajen aiki da duk sauran irin waɗannan abubuwa din a raba ku tsakanin wane da wane to duk irin waɗannan sihirirrikan da sauran kashe-kashen sihirirrika to duk dai waɗannan sihiri akwai ayoyi da hadisai da zan faɗe su insha Allah wanda in dai aka yi su za a rabu da duk waɗannan nau'ikan sihiri duk da akwai ma waɗanda suke ganin ma sihirin gaba ɗaya kamar babu shi ma ko da an yi shi baya aiki kamar mu'tazala mu'tazalawa suna ganin cewa sihiri a in an yi shi ma bai da tasiri ba zai tasiri a jikin dan adam ba suke kafa hujjoji kamar sun kafa hujjoji da ayar suratul arafi saharu a ayunan nasi wastarhabuhum suka ce to ai wannan yana nuni da sihirin ma bai da tasiri ko ko ayar da suke cewa wala yuflihu sahiru haisu ata mai sihiri in yi ba zai samu rabon sihirin ba duk suka kafa dai hujjojinsu akan eh, kamar ga wata ayan ma da suke kafa yukawili ilai misirihim an annaha tas'a wannan ma duk sun kafa dai hujjoji da yawa da suke tabbatar da cewa sihiri baya tasiri a jikin mutum amma kuma wannan sihiri gaskiya ne saboda Allah yana faɗa wattaba umatul shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru allimunan nasa sihiri wannan ya tabbatar da cewa sihiri gaskiya ne saboda ga qur'ani ya zo ya faɗe shi ƙarara amma a jamhuri sun tafi jamhurin malamai akan cewa sihiri gaskiya ne suna kafa hujjoji sun ce wa mahun bidari na bimin ahadin illa bi izinillah. sun kafa hujja a wamin shar na fasa tafi lokar da dai ayoyi kamar suratul arabu ma sun kafa hujja su haru a ainihin nasu wasu tarhabuhum wa ja'u bi sihirin azim kaga wa ja'u bi sihirin azim nan ma muhalli shahid ne da yake nuna sihiri a gaske bai ta'allamuna minhum ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji sun kafa hujja da wannan aya da take cewa ma na bihi bainal mar'i wa zawji mar'i wa zauji abinda suke yi sai su raba mutum tsakanin matarsa da da mijinta to kaga wannan ya tabbatar cewa sihiri gaske ne daga hujjata ta jumhurin malamai to dai duka waɗannan sihirirrukan daga wannan cibiya ta mu ta al-ihsan mun tanaji hanyoyi da duk wani sihiri da ka tsinci kansa da za a raba ka da shi da izinin Allah ko kuma yanzu zan faɗi wasu ayoyi na alkur'ani wanda in dai sihiri ne insha Allahu in dai aka yi wannan ko aka nema aka yi shi za a rabu da su da izinin Allah da farko a za a karanta waɗannan ayoyin da zan faɗa a alkur'ani za a nemi da farko ganyen magarya wannan manzo Allah ya koyar da in aka nemi wannan ganyen magarya din sai a samu ruwa mai kyau ganyen magarya sai a zuba shi cikin ruwan sai a karanta suratu fatiha suratu fatihatul kitabi a cikin ruwan sai a karanta ayatul kursiyu aya ta 200 hamsin da biyar a cikin suratu bakara sai a karanta suratul arafi daga kan aya ta ɗari da shida zuwa kan aya ta ɗari da ashirin da biyu sai a karanta suratu yunus daga kan aya ta saba'in da tara zuwa kan aya ta tamanin da biyu sai a karanta suratul kafirun kafa ɗaya sai a rubuta a karanta falaki da nasu duk a cikin wannan ruwan su ma kafa ɗaiɗai sai a karanta addu'ar Allah ya warware shi wannan sihiri ɗin sannan abu na gaba in an yi wannan idan an yi wannan to ga kuma su ma ayatu shifa da ya kamata a yi su wasu surori ne a cikin alkur'ani guda shida da suke bata sihiri duka wancan ruwan kuma an gama an yi shi za a sha shi a dinga wanke jiki da shi in ya kusa karewa a kare a kara wani in an gama to sai kuma a zo a yi wannan haɗin shi ma a samu suratu tauba aya ta sha hudu sai a samu suratu yunusa aya ta hamsin da bakwai suratun nahli aya ta 69 sai a sami suratun isra'il aya ta 82 sai a sami suratu shu'ara aya ta 78 zuwa ta 82 sai a nemi suratul fufilat aya ta 44 duka a nemo su wa'annan ma idan aka nemo waɗannan aka tattofa su a cikin wannan ruwa ɗin da aka sai a haɗa a ringa wanka ana sha a ringa wanka ana sha duk wani sihiri da yake a tattare da kai zai rabu da jikinka da izinin Allah a domin tambaya ko neman ƙarin bayani sai a yi mana magana akan waɗannan lambobi da ake gani akan wannan bidiyo mai albarka ko kuma a bi mu a youtube ɗinmu mai suna najeriya nijar tv wassalamu alaikum wa rahmatullahi